27 ga watan safar hijirar manzon Allah 1427 wanda ya daidai da 27 ga watan march miladiya 2006 wannan littafi na shekul islam ibn taimiyya kamar yadda masu bin karatunmu suka sani yana magana akan al'ubudiyya wato zamantowarka bawan Allah zamantowarka mai bauta ga Allah wannan matsayi ne da babu wani matsayin da ya kai shi kuma dukkanin addini ya tattara cikin abin da ake kira bautar Allah kalmar bauta Allah ta tattari dukkanin abin da yake addini ne domin abin da ake kira ibada shine abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na ayyuka ne ko na maganganu wanda dukkaninsu na zahiri ne ko na ne. a wancan karan ibnu taimiyya yana mana magana akan abin da yake rage wa mutum matsayinsa na zamantowarsa bawan Allah ya ɗauki buƙatarsa ya nufi wani Allah da ita ya manta Allah wanda shine mas'alatul makhluk roƙon wani ba Allah ba wannan yana tauyewa mutum matsayinsa na kasancewa bawan Allah sai kuma ya zo yana magana akan ɗaya ɓangaren ka ɗauki buƙatar ka maida ta ga Allah shine mas'alatul khaliqi to wancan karan mun yi magana akan mas'alatul makhluqi yanzu kuma ya juyo ɗaya ɓangaren shine mas'alatul khaliqi ka ɗauki bukatunka gaba ɗaya ka maida su zuwa ga wanda yake mahalicinka ibnu taimiyya yake cewa <clears throat> wa qaddallatin nususu ala al'amri bi mas'alatil khaliqi والنهي عن مسألة المخلوق في غير wato nassi ɗaya ba ɗaya ba biyu ba da dama masu yawa sun zo waɗanda suke tattare da umarni a kan a roƙi mahalicci kuma suke tattare da hani gabarin roƙon wani abin halitta wani mahaluki fi gairi ma mawdu'in nassi ba a guri ɗaya ba ba a guri biyu ba a wurare da yawa ka qaulihi ta'ala daga ciki akwai faɗarsa maɗaukacin sarki fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa faragta idan ka gama ibadarka fansab ka kafu ka tsaya ka nutsu domin roƙo ga ubangijinka wa ila rabbika fargab kuma ga ubangijinka shi kadai kai kwadai ko kuma fa'iza faragta ya rasulallah idan ka gama gwagwarmayar tabbatar da addini a bayan ƙasa saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka nauyin isar da shi ka gama isar da shi aikinka ya ƙare fansabto ka kafu wajen bautata masa ka mai da al'amarinka gaba ɗaya kuma ya koma kan bautar Allah shi kaɗai wanda shi ne a suratun nasr Allah ke ce bi hamdu rabbika wastaghfirhu idan ka ga mutane sun zo sun shiga addini ƙungiya ƙungiya ma'ana addini ya gama kammala to ka koma ga tasbihi kana neman gafara ubangiji wa ila rabbika farghab kuma ga ubangijinka shi kadai zaka yi kwadayi gabatar da ila rabbika ba ce farghab ila rabbika ba yana nuna kadaita ka kadaita kwadayinka da sa tsammaninka ga ubangijinka shi kadai wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama libni abbasin da kuma fadar annabi sallallahu alaihi sallama ga ɗan baffansa abdullahi ɗan abbas a hadisin nan mashhuri na cikin al'arba'unan nawawiya hadisi dogo mai tattare da abubuwa da yawa a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa abdullahi dan abbas a lokacin yana dan kankanin yaro amma yana yi masa tarbiya akan aƙida wanda yana nuna mana cewa wani abu ne da ake da bukata ga uba ko duk wani mai tarbiya mai reno ya tarbiyanci 'ya'yansa ko waɗanda aka jingina masa tarbiyarsu ya tarbiyance su akan aƙida ya nuna musu abin da aƙida take nufi wannan shine babban aikinsa kuma aikinsa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa abdullahi dan abbas a lokacin yana dan karamin yaro idza sa'alta fas'alillah idan za ka roƙa to ka roƙi Allah idan za ka tambayi wata bukata ka tambayi ubangiji wa idan sta'anta idan za ka nemi wani taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah hakanan daga cikin nasussukan da suke nuna a maida roƙo da bukata zuwa ga ubangiji akwai fadar al-khalil yin Allah shine annabi Ibrahim alaihi salam inda yake gaya wa mutanansa cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi لا يملكون لكم رزقا فابتغوا inda الله الرزق kadai ba wani abu kuke bautawa ba face wasu gumaka kuma kuna kirkirar kuna kera wasu abubuwan ƙarya kuna cewa su ne Allah kuna bauta musu waɗannan abubuwa da kuke bauta ba Allah ba ba su mallakar muku wani abu na arziki ba wani abu koya yake na arziki fabtago inda Allah rizqa don haka ku nemi arziki a gurin Allah <clears throat> ibn taymiya ya ce walam yaqul annabi ibrahim bai ce musu fabtagu rizqa inda Allah ba sai ce fabtago inda Allahin risk bai ce ku nemi arziki a gurin Allah ba sai ce ku nema a gurin Allah arziki aka fara gabatar da inda Allahi din wanda asalan harshen larabci ko yaren larabci idan aka gabatar da zarf zarf shine wannan inda din aka gabatar da shi yush'iru bil ikhtisasi wal hasri abin da yake nuna mana tsokaci ne zuwa ga taƙaita abin taƙaita maganar a cikin shi wannan abin da ake magana a kansa shi na arziki abin da zai ci ko ya sha ko makamancin haka suturarsa matsuguninsa abin hawansa ah, magani lokacin da ba da lafiya da abubuwa da suka yi kama da wannan abu na biyu dole ne ya buƙaci abin da zai ije masa duk wani abin da zai cutar da shi shine wa daf'i ma ya yana buƙatar abin da zai ije masa abin da zai cutar da shi shi yasa zai yi gida domin ya kare kansa daga zafin rana ya kare kansa daga iska ya kare kansa daga wasu miyagu barayi ko wasu masu kama da wannan zai buƙaci gwamnati wanda za ta kula da tsaransa zai buƙaci gwamnati za ta buƙaci sojoji waɗanda za su yi gadin mulki za su yi gadin ƙasa za su tsare ƙasa daga tashin tashina da hatsaniya za a buƙaci makamai domin kare kai a koda yaushe dan adam yana da buƙatar abubuwan nan guda biyu yana da buƙatar ya janyo wa kansa abin da zai amfane shi yana da buƙatar ya ije wa kansa abin da zai cuce shi wakilal amraini duk abubuwan nan guda biyu kuma shuri'a lahu an yakuna du'a'uhu lillah a cikin duk abubuwan nan guda biyu abinda aka shar'anta wa dan adam mai wanda yake wa Allah biyayya shine ya zama na roƙon da zai yi akan waɗannan abubuwa biyu Allah zai roƙa fala yas'alu rizqahu illa min Allah ba zai nemi arzikinsa cinsa da shansa in ba daga Allah ba wala yashtaki illa ilaihi ba zai kai kukansa akan wani abu da ya cutar da shi ba yana neman ije masa wannan abu sai ga Allah kamar yadda Allah ke gaya mana halin annabi yaqub alaihi salam hali irin na annabtaka inda yake cewa innama ashku bathi wa huzni ila Allah innama kadai kadai wanda nake kai kuka na gare shi ina kai kuka na na damuwa ta da bakin ciki na zuwa ga Allah kuka na damuwa ta da bakin ciki na a game da abin da ya same ni na rasa ɗana Yusuf alaihi salam kada ina kai wannan kuka ne da korafi zuwa ga Allah wallahu ta'ala zakara fil qur'ani al-hajr al-jamil al-qur'ani Allah ya faɗi abinda ya kirawo da al-hajr al-jamil kauracewa amma kauracewa mai kyau wahjurhum hajran jamila ya faɗi wasfah safhal jamil wasfah safhal jamil haka nan ka kawar da kai ka yi haƙuri haƙuri mai kyau ya faɗi sabrun jami ƙisar annabi yusuf salam haƙuri mai kyau waɗannan abubuwa guda uku to Allah ya sifanta su da kyau alhajru aljamil as jamil wa was-sabru wa kuma malamai sun ce innal hajra aljamil wato abinda ake cewa hajrul jamil huwa bila adha ka kaurace ka kawar da kai ba tare da ka cutar ba wasafhal jamil abinda kuma ake kira saf kawar da kai ko haƙuri mai kyau safhun haƙuri ko yafiya bila mu'ataba ba tare da zargi ba wasabrul jamil kuma sabrun bila shakwa ila makhluk ka yi haƙuri ba tare da kana kai ƙorafinka ga wani abin halitta wato abin da ibn taimiyya yake gaya mana yana daga cikin abin da yake cika ubudiyya zamantowar ka bawan Allah ya zama da ƙorafinka da kukanka Allah kake kaiwa kafin ka kai ma wani ka kai wa Allah wannan yana daga cikin tamamul ubudiyyati ko kamalul ubudiyyati lillah kada a kana yawan ƙorafi kana yawan mita akan wani abu mara daɗi da ya same ka ka yi haƙuri ka jure ka yi haƙuri wannan tilas ne wajibi ne akan kowane mumini ya yi haƙuri akan abin da zai same shi na baƙin ciki na ɓacin rai na musiba na bala'i wajibi ne ga kowane mumini ya yi haƙuri sannan kuma mustahabbi ne mustahabbi ne ya yi rida ya yarda da yanayin akwai bambanci tsakanin asabru alal musiba da arrida bil musiba asabru alal musiba wannan tilas ne kana mumini abinda duk Allah ya kaddara maka ka yi haƙuri rashin haƙuri shine ma'anarsa ka kai kukan ubangiji ga waninsa wannan yana kora kamalar tauhidi da na baka da asabru ala qadarillah arrida bi qadarillah shine abin da ya same ka na tashin hankali din ko mara daɗi ya zama na baka jin kaikayin a zuciyarka baka jin ƙaiƙayin abin a ranka ba ka jin zafin a ranka ya zamana da wanda ya same da halin kafin da halin da kake ciki kafin ya same ka da halin da kake ciki bayan ya same ka su zama ɗaya wannan ba kowa yake samun wannan ba shi da ake kira arrida bi qada'illah arrida bi qada'illah wannan sai manyan waliyai ka ji kayar da ka gamsu babu wani raɗaɗi ba zafi a ranka to wannan ba in aka ce wajibi ne to ba wanda tauhidinsa zai kai labari to wannan mustahabbi ne mustahabbi ne akwai waɗanda kamar magabata da damansu sukan ce ya ubangiji idan na samu yardarka ka yarda da ni to komai da zai same ni ni daidai ne a waje falmusabu ba'da zalika jalal إذا نلت منك الولد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب dan ka yarda da ni to komai mai sauki ne dan komai da ka gani akan ƙasa ƙarshen sa shi ma ƙasar zai zama to wannan da yawa daga cikin bayan Allah na kwarai sun tafi ga ubangijinsu wannan zuciyarsu haka take to sabar wajibi ne a same shi a tare da kowane musulmi kada ka dinga yawan kai korafi da kwarmato da damuwa da mita akan abin da ya same ka zuwa ga wani mahalicci ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أنكر أنت وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينا كنتينا تكير رش اللافية رش اللافية بسنني wanda ta sa shi yana nishi nishi na marar lafiya sai aka karanta masa cewa tsawus tsawus al-yamani ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ɗaya daga cikin almajiran makaranta abdullahi dan abbas mutumin yaman ne amma kusan kace rayuwarsa gaba ɗaya a makka take saboda duk shekara sai ya zo hajji shekara arba'in yayi bai taɓa fashi ba saboda haka duk shekara da shi ake hajji a nan maka a lokacin hajji ya zo hajji a nan ya yi rashin lafiya a nan ya mutu aka yi masa jana'iza bawus an karanta wa imamu ahmad cewa ya karahu aninal mari yana karhanta wato nishi ko kuma eh nishi na marar lafiya marar lafiya ya dinga nishi tawus yana cewa makaruhi ne baya son wannan sai aka karanta imamu ahmad shi kuma yana kwance a lokacin yana nishi wa ya kolo tsawus yana cewa innahu shakwa wannan nishi kamar kana kai kukan ka ne zuwa ga wasu ba Allah ba aka karanta imamu ahmad fama anna ahmadu hatta mata imam ahmad bai ƙara nishi ba daga lokacin har yaban duniya bai ƙara nishin rashin lafiya ba har yaban duniya waɗannan su ne waliyan allah na gaske wa amma shakwa ilal khaliqi fala tunafi sabran jami da aka ce yi haƙuri kada ka kai kuka to kai kukanka zuwa ga Allah baya kore haƙurin kana iya ka zama mai haƙuri akan abin da ya same ka na masiba sannan kuma ka kai kukanka zuwa ga Allah ɗaya baya kore ɗaya domin ga annabi yaqub alaihi salam ya Allah ya gaya mana ya ce fa fasabrun jamil ba abin da zan yi sai haƙuri mai kyau sannan kuma Allah ya gaya mana yana cewa inda ma ashku basti wa huzni ila ina kai kukan damuwata da baƙin ciki na zuwa ga Allah kaga haɗuwar abubuwan biyu ba za su zama matsala ba wato abubuwan abu ne da zai yiwu وكان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل umar dan khattab yana karantawa a sallah asubahi ya karanta yunus ko ya karanta suratu yusuf ko nahl famarra bi hadhihi al-aya a wani karatunsa sai ya shuɗe ta kan wannan ayar inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah fi qira'ati a cikin karatunsa fa baka sai ya fashe da kuka hatta sumi'a nashijuhu min akhir sufu sai da aka ji kukansa wato abin ɗin kukansa ƙaran kukansa daga sahun ƙarshe inna ma ashku basi wa huzni wa min du'a'i Musa alaihi salam yana daga cikin addu'ar annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wannan hadisi yana nan cikin mu'jam yana nan cikin al-mu'jam al-awsat na Tabarani da al-mu'jam saghir nashi da littafin mu'jamu shuyukh na ibnu jumay hadisin an rawaito shi da isnadi guda biyu ta hanyar wake ibnu jarrah da isa ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i an abi wa'il shaqiq ibn salama an abdullah ibn mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan koya maka wasu kalmomi ba wanda annabi jibril alaihi salam ya koyawa ya karantar da annabi Musa yayin da teku ya tsage ya dare musu biyu don su wuce su samu kubuta daga fir'auna mala'ika jibril ya koyawa annabi Musa alaihi salam ya ce eh yana so to shine sai ya karantar da shi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك wannan hadisi almunziri cikin targhib wa tarhib ya ce isnadin sa Allahumma lakal hamdu ya ubangiji godiya yabo da kirari da dukkan nau'o'insu sun tabbata gare ka ya ubangiji wa ilaikal mushtaka kuma kai kadai ake kai wa kuka na abin da zai samu mutum wa antal musta'ad kuma kai ne ake neman taimakonka wa bikal mustaghath kuma da kai ake neman agaji wa alaika tuklan kuma gare ka ake dogara wala haula wala quwwata babu wata dabara ko wani karfi da zai tsiratar da mutum illa bika sai ta hanyar taimakonka waɗannan kalmomi su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abdullahi dan mas'ud a mala'ika jibril ya koya wa annabi musa alaihi salam abdullahi dan mas'ud ya ce waɗannan kalmomi ban bar faɗarsu ba ban bar yin wannan addu'a ba tun lokacin da na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mu shi ma wa'il ya ce shi ma tun lokacin da ya ji abdullahi dan mas'ud ya faɗi wannan shi ma bai bari waɗannan kalmomi ba shi ma al'amash suleiman ibn mihran ya ce shi ma tun da ya ji wannan kalmomi daga abu wa'il bai taɓa barinsu ba kuma daga yau kan ku bar su allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alayka tuklat wala hawla wala quwwata illa bik kaga kenan ashakwa ila Allah kai kuka ga Allah la yunafi sabr aljami baya cin karo da kyakkyawan hakuri da aka ce kai ga annabin Allah Musa alaihi salam Jibril ya koyar da shi Jibril ya samu koyarwa ne daga Ubangiji shi kuma annabi alaihi salam ya koyar da sahabbansa wanda su kuma suka koyar da tabi'ansu wa fi du'a allazi da'a bihi annabi sallallahu alaihi wa sallama lamma fa'ala bihi ahlu ta'if ma fa'alu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga irin yadda mutanen makka quraishawa suka fuskance shi da kiyayya da ƙiƙi da gaba suka ki karɓar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi na shiriya ya zama na suna cutar da shi suna cutar da sahabbansa ya buƙaci ya fita wasu garuruwa domin ya tallata wannan da'awa shi ko zai samu waɗanda za su karɓe ta hannu biyu idan suka karɓe ta yayi hijira zuwa gare su ya samu ƙarfi ta hanyar imanin da za su yi har lokacin da Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka wannan addini ya shigar da shi garin makka ƙurashawa su karba a lokacin ya je ta'if amma mutanen ta'if sai ba su karbe shi ba kamar yadda yake tsammani suka cutar da shi suka sa wawayensu suka jajjefe shi to a hanyar dawowarsa yana baro ta'if a lokacin an jajjefe shi har ma kafafunsa suna ta fitar da jini saboda jifa da raunuka a lokacin yake cewa Allahumma ilaika ashku da'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi Allahumma ila man takiluni ila ba'idin يتجهمني أم إلى عدو فأنته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك wannan hadisi malamai da balama ما rawaito shi daga ciki akwai imamu tabari a al-mu'jamul kabir salsalarsa tana da kyau ba ta da wani illa sai maganar <clears throat> ibnu ishaq muhammad ibnu ishaq al-muttalibi wanda malamai suka yi maganganu kan hadisansa khulasar maganganun malamai takaitaccen magana game da shi shine hadisansa a cikin al-ahkam abin da ya shafi hukunce hukunce halal ko haram ko mustahabbi ko wajibi ko makaruhi ko mandubi don hadisan da zai ruwaito a nan ba za su kasa martabar hasan ba ba za su kasa martabar hadisi hasan ba don hadisi hasan shine karshen mataki na hadisi sahihi aka tawo hadisi sahihi mataki mataki ne mafi kankantar mataki na hadisi sahihi shine alhasan hadisin muhammad ibn ishaq hadisi ne hasan sai dai an jefe shi da tadlisi saboda haka ana buƙatarsa ya ambaci lafazin da yake nuna ya ji hadisin daga malaminsa domin ana ga yakan sarayar da sunayen wasu mutane a isnadi tare da cewa su ya ji sai ya yi amfani da lafazin da ba zai bayyana cewa bai ji hadisin daga malamin da ya ruwaito daga wajensa ba wannan shi suke cewa tadlis ana ganin ana tuhumar ibnu ishaq da wannan aka ce wannan hadisi gaba ɗaya a dukkan salsalolin da hadisin ya zo da su babu inda ibnu ishaq ya ce haddasana ko sami'tu ko akhbarana ko wani lafazi da zai nuna yaji yana amfani ne da lafazin an wanda kuma lafazi ne wanda zai yi yaji zai yi bai ji ba to in har yana tallisi ya kamata a samu lafazi da yake yanke yana nuna yaji za mu karɓi wannan hadisi daga daga ibnu ishaq da cewa yana da tadlis saboda me saboda ijma'i da aka yi akan cewa ibnu ishaq a abin da ya shafi sirar annabi sallallahu to ba ma kawai ka ce tika ba imam ne hujja ne a lokacinsa ba ya shi wanda zuhuri yana ɗaya daga cikin manyan malaman sira amma duk da haka ya yi wa ibnu ishaq shaida akan batun ilimin sirar annabi sallallahu alaihi wasallama don haka ne malamai suka ce hadisin sa asira sahihi ne ya wuce batun ma ce hasan inda ya shafe wani abu na sirar annabi sallallahu alaihi wasallama to hadisin muhammad ibn ishaq hujja ne ko su Imam ahmad da suka yi tawakkufi akan hadisin muhammad ibn ishaq sun yi tawakkufi ne akan hadisansa na ahkam na hukunce hukunce ba hadisansa na sira ba don haka in muka dubi wannan hadisi hadisi ne da yake babu wani labari na sirar annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya tafi garin ta'ifa yana kokarin ya shirya da mutanen ta'ifa yana kokarin ya kirawo su zuwa ga karfi su karbi sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi don haka al'amari ne na sira a nan kuwa Abdullahi bin Ishaq hujja don haka wasu malamai sun raunana hadisin kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunana hadisin ah, takhrijin fiqh sira na Gazali da kuma da'iful jami'u sagir a cikin dan littafin ya ba ku lamba 177 ba haka bane 1280 ne ku gyara ba 177 ba za ka je kai ta duba ba ka samu ba 1280 sannan ku je ku duba silsilatu da'ifa ta albani 2900 hadisi na 2933 ya raunana hadisin dogaro da raunin da ibnu ishaq yake da shi ko kuma dogaro da tadlisin ibnu ishaq ya ce a cikinsa akwai salsalarsa akwai ibnu ishaq bai sarraha jinsa bai bayyana bijinsa ga wannan hadisi ba daga malaminsa saboda haka ya raunana shi mu za mu karɓi hadisin saboda hadisin ya shafi sira malamai kuma sun yi magana akan cewa hadisin ibn ishaq asira sahihi ne kuma ibn ishaq asira hujja sannan in muka dubi lafuzan lafuzza ne wato suna suna suna da haske irin na lafuzan annabci kalmomin da suke cikin hadisin kansa don wani hadisin daga kalmominsa za ka fahimci kai wannan ba larabcin manzo Allah ba ne hm? daga kaji larabcin wani haka haɗe-haɗe to in kana da ɗanɗano mai kyau game da larabci kana da zauki mai kyau to za ka ɗanɗani cewa larabcin nan ba na manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fasaha da iya magana don haka maganarsa ta fita daban ko maganganu ake koro da larar an jefa wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji waka'inta sai ka ji yadda za ta fito cikin maganar ta zama daban da sauran manzo Allah yayi addu'a ka Allahumma ilayka ashku da'afa kowace. ya ubangiji zuwa gare ka nake kai kukan raunin karfi raunin ƙarfina kaga shakwa zuwa ga ubangiji la yunafi fi al jami wa qillata hilati da ƙarancin dabara ta. wa hawani ala nas da yadda na zama ba komai ba ga wajen mutane tunda an biyo shi ana jifansa kai nake kai wa kukan waɗannan abubuwa ya arhamar rahimina ya mafi jin kan masu jin kai anta rabbul mus anta rabbul mustada'afin kai ne ubangijin waɗanda suka zama masu rauni wa anta rabbi kai ne ubangijina Allahu ila man takiluni ya ubangiji ga wa za ka bar ni ila ba'idin yatahajjamuni yatajahamuni zuwa ga wani na nesa da zai watsi da ni aw ila aduwin mallaktahu amri ko ku zuwa ga abokin gabar da za ka mallaka masa al'amari na ya zama na komai na wai koma hannunsa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ya ubangiji ko yaya kai da ni matukar ba hushinka zaka saukan min ba ban damu ba wannan shine rida din da muke magana an rida bi qada'illah ko me za ka yi min in dai ba hushi za yi da ni ba to ba zan damu ba ghaira anna afiyataka hiya awsa'u wato kada dan mutum yana jin shi zai iya taran dukkan wani bala'i saboda ubangiji ya kuma roki bala'i ka ce ai zan iya saboda komai ba yanzu a'a shi yasa addu'ar mu'mini Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana bala'an hasana a zama kana addu'a kada uban ka dinga nuna ubangiji rauninka kada ya jarrabe ka jarrabar da za ka kasa jure mata da manzo Allah ya faɗi cewa shi da ya faɗi abubuwa ya ubangiji za ka bar ni ga wajen waɗanda ba na kusa da ni ba su dinga korata tunda daga makka yake danginsa sun ƙi shi shawa sun ƙi karɓar da'awarsa ya tafi ba'in ba ba shawa ba ne suna nesa da shi suna nesa da shi gari ba gari ɗaya ba kabila ba kabila ɗaya ba can kuma sun koro shi sun jajjefe shi ce ubangiji a gurin na nesa za ka bar ni shi kuma wanda bai damu da ni ba ko ko waɗanda suke na kusa amma kuma makiya komai nawa ya zama a hannu to kowanne kai ya ubangiji wannan ba zai bata alaƙa ta da kai ba matuƙar ba hushi za ka yi da ni ba in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyataka hiya awsa ya sai da ya ubangiji ka bani zaman lafiya daga wajenka ka bani zaman lafiya daga wajenka wannan shi yafi min yalwa shi yafi min kwanciyar hankali wato ba wai yana son a bashi a hannun waɗannan ba ko a hannun waɗannan duk da cewa inda hakan ma za ta kasance zai tari wannan abin ya karbe shi da hannu biyu to duk da haka dai ya ubangiji ne na fi son ka bani zaman lafiya غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات يا أبنجي إنا نيمان tsari. da haskenka da hasken fuskarka wanda duhunni suka yi haske saboda shi wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah wanda al'amarin duniya da lahira ya gyaru ya kyautatu saboda wannan neman ka tsare ni bi nuri wajhika an yanzila bi sakhatuka kada hushinka ya sauka a kaina aw yahilla alayya ghadabuk ko kuma hushinka ya sauka a kaina kamar yadda Allah ke cewa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa wanda duk hushina ya sauka ya fada a kansa to ya halaka ya gama yawo ina neman ka tsare ni kada hushinka ya sauka a kaina lakal utba zan yi ta tuba zuwa gare ka zan yi ta tuba zuwa gare ka hatta tarza har sai ka yarda da ni wala haula wala quwwata illa billah a yawar illa bika kamar yadda ya fi ba'adun riwayat waɗannan su suka fi yawa wala haula wala quwwata illa bika babu wata dabara babu wani ƙarfi da zai iya ceton mutum da zai iya cetona daga dukkan abin da yake zai dugunzuma min rayuwa sai abin da ka kaddara kai ne zaka iya cetona kai ne zaka iya bani lafiya kai ne zaka iya bani kwanciyar hankali annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kai kukansa zuwa ga ubangiji akan abin da ya faru gare shi wannan kai kuka nashi baya kora kasancewarsa mai haƙuri mai juriya akan abin da ya samu ya faru gare shi na alkaba wal qadar tabiya ya kawo waɗannan sussuka ne don ya tabbatar da wannan magana da ya ta farko cewa babu tanafi babu sabani tsakanin abin da ya na kaddara sannan kuma ka zama mai kai kukanka zuwa ga Allah akan ya yaye maka abin da kake sannan yace wa kullama qawiya qama'ul 'abd fi fadlillahi wa rahmatihi wa raja'ihi li qada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat 'ubudiyyatuhu lahu kullama qawiya qama'ul 'abd koyaushe kwaɗayin bawa ya ƙarfafa cikin falalar ubangiji kwaɗayinsa da falalar ubangiji ya yi ƙarfi kwaɗayinsa da rahamar ubangiji ya ƙarfafa kwaɗayinsa da fatansa ga biyan buƙatarsa daga wajen ubangijinsa suka ƙarfafa wa dafi darurati kwaɗayinsa da fatansa na cewa ubangiji zai ije masa dukkan wata larurarsa duk sanda waɗannan suka karfafa qawiyat ubudiyatuhu lahu to matsayinsa na bawansa bautar bawan Allah kuma sai ya ƙara yin ƙarfi wa hurriyatuhu mimma siwahu sai kuma ya ƙara samun yantuwa daga dukkan wani abin da ba Allah wato yana ƙara matsanancin kwaɗayi zuwa ga Allah matsanancin fata zuwa ga Allah na yabi kamar yadda kwaɗayinsa ga wani mahaluki yujibu ubudiyatahu lahu yana gadar da bauta bautar mutumin ga wanda yake kwaɗayi a gunsa kamar yadda duk sanda ka zama mai matsanancin kwaɗayi da fata da sa ido akan wurin wani mahaluki wanda wannan yana ƙara haifarwa haifar maka da bauta ga wannan mahalukin haka nan ya suho min yujibu gina qalbihi an duk kuma sanda kake ƙara fitar da rai kake ƙara fitar da rai daga to a lokacin kuma kake ƙara samun wadatar zuciya kake ƙara samun wadatar zuciya daga abin da yake hannun wannan mahaluki wannan shine ilaji na kaci a lokacin da ka ga wani abin da kake so magani na farko ka yi ƙoƙari ka same shi idan akwai yiwuwar ka same shi shar'an wa ƙadara akwai yiwuwar ka samu abin don shari'a ta yadda ka nema ka samu kamar kana neman mace da aure ka dinga mafarkin wai kana kai kana so ka ganka kana tashi sama kamar tsuntsu kawai kai ka sa ka kwallafa ranka kai yaushe za ka ganka kana tashi ba haramun ne in za ka iya tashin ka tashi ba shar'an za ka tashi din amma kadaran zai yi ka tashin haka Allah ya tsarin mutane suna tashi kamar tsuntsaye farkon ilajin abinda za ka iya samu ka yi ƙoƙarin ka yi tahsilin abin in kana mimma yumkinu tahsiluhu shar'an wa qadara idan wannan bata samu ba to ka yi ƙoƙari ka zantar da kanka cewa abun ba zai samu ba wato ka karan ka tusa wa zuciyarka fitar da ƙauna daga abin shi ne ya asu ka sa ya asu a zuciyarka a duk lokacin da zaka sa ya asin abu to zaka ji ba yau da gobe in ka sa ba za ka same shi ba kafin da rai to zai fita daga ranka wani zai fita daga ransa wani ba zai fita ba haka ne wani zai yi ya asu din ya yi ƙoƙarin ya asu din kuma zai fita ran amma ran abin ba zai fita daga ransa ba to in ya kai haka ya zama cuta ya zama marar zuciyarka tana buƙatar magunguna irin na zuciya sai ka agaje ta da tauhidi domin idan ka bari cutar za ta dinga cin zuciyar za ta dinga cin zuciyar ya zama na zuciyar gaba ɗaya ta cika babu komai ta zama ba komai a ciki sai wannan abin to a sabili kuma da ka samu abin za ka iya sadaukar da komai har addininka saboda zuciyar babu addinin a ciki kuma abin ya cika maka zuciya shi yasa Allah yake babu kisar annabi uwar annabi Musa alaihi salam fa asbaha fuadi ummi Musa fariga in kadat la tubdi bihi laula rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin lokacin da uwar annabi Musa ta dauki annabi Musa ta jefa shi cikin teku kamar yadda Allah ya umarce ta ta yi ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi a cikin teku ta tafi ta kyale shi bayan ta tafi sai ya zama na san annabi Musa ya mamaye zuciyar babu komai a cikin zuciyar kamar yadda Allah ya sifanta fa asbaha fuadi ummi Musa fariga ya zama da babu komai a zuciyar sai tunanin annabi Musa in ka da ta kusa ta fito ta yi shela ta bayyana abin da ya faru laula an rabatna ala ba dan mun daura zuciyarta da tauhidi ba dan ta zama cikin mu'minai wato duk sanda zuciya ya zama na wani abu yana ya shiga ciki yana neman ya mamaye ta kuma ba a magance wannan ba to zai mamaye ta ya zama na kuma tauhidi ya fita babu waɗanda suke shiga kiristanci saboda mace babu waɗanda suke shiga kiristanci ko wani addini ko su bar nasu addinin saboda kuɗi me ya faru ne har suka bar addinin su saboda kuɗi ko saboda mace ko saboda mukami saboda yadda san abin ya riga ya mamaye zuciyar har ya zama na addinin baya da gurbi a zuciyar atani hawa qabla an a'rif al-hawa fa qalban khaliyan fatamakkana kafin san soyayya sai soyayya ta zo min ta samu zuciya ta ba koma sai ta samu gurin zama ta kankane shikenan sai ya zama na abin ya kai ya wuce magana so ya wuce magana bege ya kai maganar ishko al-ishko wannan shine imma an kai matsayin da mutum ma zai iya bautawa abin da yake so ibn al-qayyim a cikin adda wa dawa ko al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa shafi yana mana maganar irin wannan illar da al'ishku makantacciyar soyayya take haifarwa a zuciya ya ce mai kiran sallah ne ya hau sama zai yi kiran sallah sai ya hango wata mace mai kyau kawai sai makantacciyar ta sai ta kankare zuciyarsa sai ya sauko ya je gunta ashe kirista ce ce to ba zan baka haɗin kai ba sai ka zama kirista sai ya zama kirista ƙarshe ya zo zai kuma komawa ya hau ya kira sallar ya faɗo ya mutu su'ul aqiba to shine ibnu taymiya yake cewa gwargwadon yadda kwaɗayinka da abin da yake hannun wani halitta yakan sanya ka zama bawansa ta ƙarfi da yaji yujibu ubudiyatahu lahu fa ya'suhu minhu yujibu gina qalbihi in ka fitar da rai sai ka samu wadatar zuciya kuma ka ji baka san abu shi na to in abin ya wuce haka to ya zama cuta kuma sai a yi ƙoƙarin tauri a nemi maganinsa in ba haka ba mutum sai ya zama wannan abin da yake so shine ma'buduhu shine abin bautarsa kama qila istaghni amman shi'ta takun nadhirahu kamar yadda aka ce ka wadatu gabarin abin da yake hannun wanda duk kake so sai ka zama sa'ansa daidai wa daida ka ji ba ka san abin hannunsa sai ka gan ku daidai wa daida ba zai nuna maka wani abu ba wa afdil amman shi'ta takun amirahu kyautar ka ga wanda ka so sai ka zama sarkinsa hmm? sai ka zama sarkinsa al'insanu abdul ihsan in za ka bauta in za ka kyautata wa ɗan adam sai ka mallake shi wahtaj ila man shi'ta takun asirahu ka nuna buƙatarka ga wanda kake so ga wanda ka ga dama to sai ka zama dan fursuna a hannunsa sai ka zama dan fursunansa sun kawo shi da sigar maganar da sigar saji'i sun za ga maganar masju'a ce amma tana tare da ma'anarta takun nazira takun amira takun asira kalmomi ne ga sun suna tafiya ɗaya amma kowace kishiyar ɗaya ce fakazalika tsama'ul abdi fi rabbihi to haka nan ma lokacin da kwaɗayinka zai yi ƙarfi cikin game da ubangijin wa raja'uhu lahu da fatanka da kake yi ka a wajensa yujibu ubudiyatahu lahu to kuma shi ma haka zai wajabtar da zamantowarka bawansa wa iradu qalbihi an talabi min Allah kawar da zuciyarka mutum ya kawar da zuciyarsa baya da bukata a gurin Allah war raja ilahu ya da fata a gurin Allah yujibu sirafa qalbihi anil ubudiyyati lillah to shi ma wannan sai ya zama zuciyarsa ita ma ta yi nesa ta kawar da kai ta kawu daga zamantowa baiwa ga ubangiji la siyama man kana yarjul makhluq wala yarjul khaliq musamman ma ga wanda zai bar Allah kuma ya koma yana nema gurin wani ko ka bar Allah baka nema gurin kuma kowa ba wanda shi ma wannan yana rage maka mataki na ubudiya sufaye suna cewa ba a roƙon Allah ba sai ka roƙe shi ba ai yana ya san me kake ciki ba sai ka roƙe shi ba hasbi min su'ali ilmihu bi hali wai da ya san halin da nake ciki ba sai na roƙe shi wannan ya ishe ni annabawa suka yi ta addu'a alqur'ani cike yake da addu'ar annabawa da suke yi hadisan sama Allah cike suke da addu'o'in da annabi yake yi zuwa ga Allah akwai matakin da ya kai na waɗannan mutanen babu to rashin komawarsu da bujira su ga Allah wannan yana rage zamantowarsu yana rage ubudiyarsu ga Allah wannan matsayi na zamantowarsu bayan Allah yana ja da baya to kuma ballantana su ƙi roƙa a wajen Allah su koma suna roƙa a wajen mahaluki su ƙwallafa zuciyarsu a gurin wani mahaluki kamar yadda muka karanta a baya yadda yadda gazali Allah ya ji kansa a cikin iha ulumuddin yake ba da irin wannan tarbiya cewa ka zauna a masallaci kawai ba kai ba wata sana'a kawai kai ta bauta Allah mutane za su ji tausayin ka su baka abinci kada ka fita kada ka je ko ina in ma kana da shi to ka rabar kada ka ajiye wannan shine tawakkali mun yi maganar wannan a baya wanda kwata-kwata yana sabawa abin da yake shirya ta ubangiji shirya ta annabi sallallahu alaihi wasallam la siyama man kana yarjul makhluqa wa la yarjul khaliqa musamman wanda yake fata yake sa rai a gurin wani mahaluki ba a gurin Allah ba mahalicci bi haisu yakunu qalbuhu mu'tamidan ta yadda zuciyarsa gaba ɗaya zai rataya ta imma ala ri'asatihi ko ne zai rataya ta da matsayinsa shi ai shugaba ne saboda haka shugabancinsa zai iya saman masa da komai baya tunanin Allah shugabancinsa kawai ko kuma junudihi ai ai yana da sojoji yana da yan sanda yana da masu gadin sa yana da yan sandan sa kai saboda haka su ne za su yi masa komai ba ruwansa baya tunanin ya roki Allah ya aje masu gadi a kofar gidansa da karnuka baya tunanin ya roƙi ubangiji ya kare shi sai Allah ya kawo waɗanda za su kakkashe masu gadin ko su ɗaɗɗaura masu gadin su harba karnukan su je su same shi a cikin da yake wani kuma yana can ba karnukan ba masu gadin kuma yana bacci har da mafarki hankalinsa kwance Allah ya kiyaye shi bi haisu ya kono kalbuhu mu'tamidan ma ala ri'asati ko dai ga shugabancinsa wa junudihi ko sojojinsa da rindunarsa wa atba'ihi ko mabiyansa wa mamalikihi ko bayansa lokacin da ake da bayi hmm? wa imma ala ahlihi ko iyalansa danginsa kabilarsa hmm? ‘ya'yansa manya-manya masu mukamai can da can saboda haka su kadai sun isa su biya masa bukatunsa wasu kayi ko kuma abokansa yana da abokai a ina duk inda yaje yana da abokai sun isa su biya masa bukatunsa wa imma ala amwalihi ko Allah ya bashi dukiya dukiyar nan tana iya ta biya masa duk bukatunsa wa zakairi da taskokin da ya aje na wadata ko kuma in ma ala sadatihi ko ya kwallafa ransa da zuciyarsa ga shugabanninsa yana da ogogi wa kubara'ihi da iyayen gidansa manyansa kamalikihi in bawa ne yana ganin akwai wanda yake mai mamallakinsa wa malakihi ko kuma a'a yana da shugaban kasa ko yana da gwamna ko yana da minista shi shikenan baya da bukata sai a gurin waɗannan wa shaidihi ko ɗan dubansa wa makhdumihi ko bawansa da yake masa hidima wanda shi yake wa hidima kai wa makhdumihi ko wanda yake wa hidima wa ghairihim da ire-iren waɗannan mimman huwa qad mata aw mutu ko dai baya duniyar ko kuma zai mutu ko wanda yake ya mutu kamar wanda zai kwallafa rai ga shehinsa ya rataye hoton shehinsa shine zai ba shi kariya in babur ne ya sa shehi in mota ce ya sa shehi in gidansa ne ya sa shehi in kantinsa ne ya liƙa shehi shehi zai kare shi shehi zai ba shi kariya daga hatsari zai ba shi kariya daga barayi zai ba shi kariya daga tasgaro da hasara a kasuwancinsa duk shehi zai masa wannan ko shehin mai rai ne ko shehin ya mutu in ma mai ran ne kuma makomarsa dai zai mutu zamana ya kwallafa zuciyarsa a nan akwai wanda ya liƙa shehi a jikin babur ɗinsa ya zo zai tafi na ce to kai yanzu wa zan ce ya kiyaye ka Allah ko wannan shehin ya ce ka ai gara ka ce shehin wallahi abin da ya ci gara ka ce shehin mun fi kusa mun fi kusa to irin wannan tarbiyyar tana nan to in ba haka ba me yasa ya matsalo da shehin kusa da shi yana ga Allah ya danka ko ya danka an ce masa duk ayyukan Allah irin waɗannan ya tattara ya danka shi to ka je gurin wa kuma ba jahili ba ne tare muke karatu da shi tare muke karatu da shi wani jahilci za ka abin nan ya san mai yake yi ya san mai yake yi na ba shi wani littafi ko na ibnu taimiyya ne ya karanta ya ce littafin ya girgiza shi amma a kafe yake ba dan ya kafu ba da ya tuffike shi wannan bala'i har ina قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا ka dogara ga wanda yake rayayye wanda baya bai ce alal hayyi kawai ba sai ya ce allazi la yamut kaga Allah kenan domin alhayat ta ubangiji hayat ta ubangiji ta ce kamala ta rayuwa liannaha lam tusbaq bi adamin wala yati alaiha fana wannan ita ce kamala ta rayuwa muna da mu ma masu rai ne hmm? Allah ma mai rai ne amma rayuwar mu so bi qasbi adamin da ba kai aiki gaba aka same ka kaga rayuwarka akwai da rashin rashin ta da ya gabace ta akwai rashi da ya gabace ta sannan kuma talhaquha talhaquha fana ka karshe kuma zaka mutu amma banda ubangiji fa hayatuhu lam tusbaq bi adamin wala yalhaquha fana sai yasa Allah ce wa tawakkal ala alhayy da ya tsaya nan sai ka ce har shehi zai shiga to sai aka ce allazi la yamut a nuna shehin da baya mutuwa babu wa sabbih bihamdihi kuma ka kai tasbihi tare da gode ubangijinka wa kafa bihi bi zunubi ibadihi khabira kuma shi ubangiji shi kadai ya isa ya labarta wa bayansa irin laifukan da suka yi وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا فيهم فالعاقل ينظر إلى, إلى الحقائق لا إلى الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة, مباحة له يبقى قلبه أسيرا تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وإشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاعتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم جسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الظل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبدت لما استعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب وكل من ألف قلبه بالمخلوقين أن ينصروه وأن دك يراتي زوجي يسا وسمها لوكيت akan su za su taimaka masa aw yarzuquhu ko su za su azurta shi aw an yahduhu ko su za su shiryar da shi a qalbuhu lahum to zuciyarsa ma sai ta risina ga waɗannan mutane sara fihi min al-ubudiyyati lahum bi qadari zalika gurgudan yadda shi ya risina ma waɗannan gurgudan yadda zuciyarsa za ta risina ma waɗannan gurgudan abin da za a samu na ubudiyya na bauta a zuciyarsa game da waɗannan mutane in ya zurfafa zuciyar ma ta zurfafa ubudiyyar ma kuma ta yi zurfi in yana baki baki tana baki baki in ya tsakiya tana in ya zurfafa tana haka wa in kana fi zahiri amiran ko da kuwa a zahiri ka ganshi kamar sarki gare su mudabbiran li umuri shi yasa ibnu taymiya yake cewa hatta sarakuna hatta sarakuna suna zama su ne kamar bayi ga waɗanda suke yi wa sarauta don sarki kullum waɗannan da suke gefe da shi ƙoƙari yake kanka ne kada su yi masa tawaye kada su yi masa bore kada su tashi hankalinsa sauraka kullum ƙoƙari yake ya samar da abin da zai yarda da su haka nan in soja ne in sojoji ne gare shi in 'yan sanda ne tare da shi kullum gudu yake su yi masa kore don haka kullum sa'ayinsa ya zai jawo su tare da shi ya zai jawo su jikinsa ya zai biya musu bukatunsu kaga a zahiri ana ganinsa shi ne sama amma kuma ya dawo yana musu hidima ya dawo masa na musu hidima ya ce dukkan wani mai sarauta hidima yake yi wa talakawansa khadim ne fil haqiqa yace wa in kana fi zahiri amiran lahu ko da a zahiri za a ga kamar shine sarkin su mudabbiran li shine mai tsatsara al'amuran mutasarrifan fihim shine mai tasarrufi mai jujjuya al'amuransu su fal aqilu yanzuru ila al haqa'iq shi mai hankali kullum yana duban abu a haƙiƙanin yadda suke la'ilar zawahiri ba a zahirin su kawai sama sama yake kallon su ba kullum mai hankali ba kallo yake yi wa abu sama sama ba yana kallo can ciki me yake kunshe da shi ibn taymiya ya kawo misali ya ce farrajulu kamar mutum idza ta qalbuhu bi imra'atin idan zuciyarsa ta ya kwallafa ransa zuciyarsa ta kwallafa ga wata mace walau kanat mubahatan lahu ko da wacce ta halatta gare shi ce kamar matarsa in ya riga ya makalkala zuciyarsa gare ta yabqa qalbuhu asira to shikenan zuciyarsa za ta zama yar fursuna tahkumu tahkumu fihi wata tasarrafu bima turi matan nan ita ce za ta yi dinga hukunci a kansa tana jujjuya shi yadda take so wa huwa fi dhahir sayyiduha a zahiri kama shine sama da ita shine shugabanta li'annahu zawjaha dan shine mijinta ana ganin shine sama da ita aw malikuha in bai wace kuma ana ga shine mai ita shine ubangijinta amma kuma shi gaba ɗaya zuciyarsa ta ta'allaka da ita ta cika da santa za ta dinga jujjuya shi walakin fil haqiqati huwa asiruha amma a haƙiƙa shi fursunanta ne wa mamlukuha kuma bawanta ne la musamman ma idza alimat bi qafaqrihi ilaiha in ya fahimci in ta fahimci yana da bukata zuwa gare ta wa ishqihi laha yana da mataccen matacciyar soyayya game da ita wa annahu la ya'tadu anha bi ghairiha kuma ba zai iya musauya wata ba ta fahimci haka to ai shikenan kuma sai ta sa masa akala sai inda ta ja fa innaha hina izin ta tahakkamu fihi to daga wannan lokacin kuma fa za ta dinga jujjuya shi an ce ta tahakkum a jujjuya mutum ba yadda yake so ba za ta jujjuya shi ba lalle yadda yake so ba yadda ita take so ta tahakkumu sayyidil kahiri kuma za ta dinga jujjuya shi jujjuyawar shugaba kuma mai karfi azzalimi kuma azzalimi ya a ce kana hannun shugaban da ya fi ka karfi kuma azzalimi ne kuma ya fance kana da bukata gunsa ya wani irin jujjuya ne ba zai maka ba to haka za ta jujjuya shi fi abdihil makhuri yadda zai jujjuya bawansa wanda ya fi karfinsa allazi la yastati'u al-khalas minhu kuma bawan ma wanda ba zai iya guduwa ba ba zai iya kubuta ba bal a'zam kai za ta jujjuya shi fiye da yadda wannan shugaba mai karfi azzalimi zai juye bawansa ita za ta yi masa fiye da haka ne ko ba haka bane a zahiri kuma ana ganin shi ne sama da ita to mai hankali shi yana kallon hakikanin abin ne ba zahirin yake kallo ba yana ba abin yake kallo sama sama ba a yana kallon abin ne a hakikanin sa mai ya kunsa fa inna asral qalbi ya ce wannan shi yafi girma ya ce da wannan shugaba azzalimi karfa da yake jujjuya bawansa yadda yake so sai ya ce waccan mata sai ta fi juya wannan mijin nata mai irin wannan matacciyar zuciyar yadda take so fiye da yadda wancan zai juya bawansa ne ibnu taymiya yake gaya maka saboda me ya faɗi haka fa inna asral qalbi a'zam a kama zuciyarka ta zama yar fursuna wannan shi yafi girma minista ibadul badan akan a kama jikinka ya zama dan fursuna shi wancan jikin yake jujjuyawa amma zuciyar ai ba ta ta'allaka da shi ba fafutuka yake da zai samu inda zai kubuce fit zai gudu amma kai a ƙulla kake a ɗaure kake domin gaba ɗaya ka haɗa buƙatunka ka haɗa ka cika zuciyarka da ita saboda haka baka ganin akwai mafita in ba ita ba Saurakai kai ba inda zaka amma shi bawan wannan da zai samu fita zai tsini kaga ashe a kama zuciyar ta zama fursuna ta fi tsanani akan a kama ka a matsayin gangar jiki a sa ka ka zama dan fursuna fa inna man istu'bida badanuhu wasturika wa usira mutumin da za a kama a bautar da jikinsa ya zama bawa kinni gaba da baya wa usira a sa shi a sasari ya zama dan fursunan yaki la yubali idza kana qalbuhu mustariha matukar zuciyarsa a sake take a yalwace take ba zai damu ba ba zai damu ba idza kana qalbu mustarihan min zalika zuciyarsa a huta huta ita ba a yi mata wannan bautar ba mutma'innan zuciyarsa a natsa take ita babu wannan bal yumkinu al-ihtiyalu fil khalas shi zai iya yin dabara tunda zuciyarsa a sake take da haka zai tsaya yi tunani ya yi dabara ya kubuta saɓanin wanda zuciyarsa ce aka mallaki to shi wannan ai ba baya da abin da zai yi tunanin zuciyar da za ta taimaka masa ga tunanin ita ce asira ita ce a kurkuku wa amma idza kana alqalbu alladhi huwa malikul jism raqiqan musta'badan mutayyaman li ghayrillah amma idan ya zama na zuciya wanda zuciya ita ce ke da sarautar gangan jiki duka raƙiƙan zuciya ta zama baiwa musta'abadan an bautar da ita mutayyaman li la, zuciya ta zama tana mai makahon so ga wani Allah tana makahon so shine at-tayyam at wato ya zama na abin san ya zama na makantacce baya ganin komai sai wannan abin da yake so fa hadha huwa dhillu wal asru al mahd wannan shine kaskanci shine kuma cin mutum a matsayin fursuna an tsar fursuna wal ubudiyatu dhalila limasta'bada al qalb kuma ya zama bauta bauta ta kaskantar kaskantar da kai ga wanda ya bautar da zuciyar ibnu taimiyya bai gama wannan magana ba zai yi ta yinta wala Allah ma karatunmu na gaba duk a cikinta za mu kare? saboda ganin ƙurewar lokaci dole mu tsaya a nan a karatu na gaba insha Allahu za mu ji inda ibnu taimiyya zai dare da mu a wannan bayani nashi da yake yi na cewa idan kana so ka zama cikakken bawan Allah gaba da baya ubudiyarka ta zama kamila sai zuciyarka ta zama gaba ɗaya ba ta da wani wani Allah da ta mayar da al'amuranka da bukatunka zuwa gare shi Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ƙarfar zuciya irin wannan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su zo ranar gobe kiyama da aiki na gargaru da kuma zuciya wacce take lafiyayya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in <coughs> menene hukuncin wanda idan ya addu'a sai ya shafa hannunsa a fuska da sauran jiki kuma menene hukuncin wanda idan aka gaisa da shi sai ya shafa hannunsa a kirji shafa hannu bayan addu'a a fuska ya zo cikin wasu hadisai kamar hadisin abu dawud wanda wasu daga cikin malamai kamar ibn hajar ya inganta shi a cikin bulugul maram to amma hadisin za'ifi ne kai hadisi ne ma munkar ba ma za'ifi ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske babu wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya inganta game da shafa fuska bayan addu'a game da shafa fuska bayan addu'a ya inganta a daga amma shafawar wannan bai inganta ba shi yasa al-izz ibn abdussalam wanda aka ce ake wa laqabi da sultanul ulama yana cewa la yamsahu wajhahu illa jahil ba wanda yake shafa fuskarsa bayan addu'a sai jahili ma'ana wanda ya jahilci cewa babu ruwaya sahihiya da ta zo akan wannan ibnu arafa ɗaya daga cikin malaman malikiya ne shi da kansa yana cewa shafa hannu bayan addu'a bid'a ce ala ayyi halin bai tabbata a hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan shafa kirji ko jiki bayan an gaisa da mutum wannan ma bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka barinsa shi yafi yana ce ina son sanin raka'o'i sha biyu waɗanda ya zo a hadisi za a gina mutum gida aljanna wato idan ya yi su su ne an rawati su ne abinda ake kira rawati raka'o'i biyu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan la'asar shida kenan sai biyu bayan magrib kafin magriba akwai sallah amma ba ta cikin rawatib ta bayan magrib takwas kenan sai kuma biyu bayan sallar kafin isha'i sai biyu bayan isha akwai saɓani a kan wasu rako'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke shigar da ba sa shigar da na la'asar suke shigar da raka'atai fajri a matsayin ta sha biyu ɗin ala'ayi halin waɗannan su ne rawatib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi amma banda a halin tafiya a halin tafiya annabi baya rawatib abinda yake yi kawai su ne raka'atayil fajri ita ce ya ita ce sallar da ya da sallar wutri amma sauran rawatib baya yana so a cikin halin tafiya wannan kuma yace yana so a kara masa sharhin kalmar nan ta isa shi ta sai a yi rubuta ta isa abdul khamila khamila ita ce dan gona dan lambu ah. wanda yake bawan wannan lambu ko gona ko gidan gona ya halaka wanda ne karatun da muka yi a wancan satin wanda na ce amma lafazin khamila bai zo a ruwaya ba abinda ya zo a ruwaya alkhamisa alhamisa kuma ita ce taguwa ita ce riga wanda na ce kuma ta yiwu shi kansa ibn taimiyya khamisa din ya rubuta ba hamila ba domin a sharhinsa hamisa din ya faɗa wanda yake nuna a hadisin da ya kawo ma hamisa ne wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya kare mu daga sharrin makiya to yau rana ce ta 19 ga watan safar hijira ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai kuma a cikin baka bracket sha tara ga watan march dubu biyu da shida a kalandar yan mission kalandar turawa kalandar alakakai wadda yawanci ita muka fi kiyayewa wana kuma manci tamu kalandar namu lissafin namu kididdiga din to abinda dan uwa ya sanar da ku kuka ji yanzu yanzu zan yi magana kai haɗari da illa da bala'in zina ko zinace zinace a billah da kawalci da abin da ke da alaka da haka ko shakka babu zina na ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka na daga cikin manya-manyan kaba'ira waɗanda ba ma wai mutane masu hankali waɗanda aka ɗora mana ɗawainiyar bin Allah ba hatta dabbobi akwai cikin dabbobi da ke kyamar zina dabba wadda babu ainihin ibada a kanta tattabara kalli rayuwarta da kyau idan namijin tattabara ya fahimci cewa wancan matarsa ce misali a duniyar tattabari to za ki iske baya sauran kowace daga cikin sauran tattabari kuma tattabari na miji in yana da tattabara ɗaya to yakan mai da hankali ne kawai nan guda ɗaya ba ruwan shi da sauran tattabari mata kenan nan kaga hatta a duniyar dabbobi an sami masu hankali da suka fi wasu daga cikin mutane hankalin kenan tare da babu ɗawainiyar ibada akan dabba sannan kuma kafin mu je gama nasosin da muke da shi kafirai da kansu sun gane illar zina ba mai kusanta ta sai mutum mara mutunci mara kima ka dauki misali da daga cikin kasashe na duniya a yau in aka ce mutum wani lalatacce ne mai bin mata ne ba a ba shi dama ya shugabanci shekaru kamar bakwai da suka wuce an yi wani dan takarar shugaban kasa a america mr gary hart ya yi ƙoƙarin jam'iyyar democrat ta tsaye da shi ɗan takara jam'iyyar su jimmy carter wacce suke gasa da jam'iyyar ɗan ta'adda bush ɗan bush jikan bush bushawa uku masu haɗari da sharri 'yan ta'adda amma sai suka ce ba za mu tsaye da gari hart ba saboda ana tuhumarsa da rashin kamun kai suka ce ai an gan da wata yarinya mai suna donor rice sun shiga otal arna fakiyar sun san illar zina waɗanda ba su da addini katattun ɗan iska ne amma sun san zina iskanci ne saboda nan wanda ke da qur'ani a hannu da hadisi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Mr. Zenko Suzuki wani mutum ne da ya taɓa riƙe mukamin prime minister a Japan akan tuhumar zina sai da ya mika takardar barin aiki su kenan fitaccen dan kwallon nan da aka ce ya musulunta Mike Tyson kusan abin da ke shi kurkuku kenan wannan tuhuma din shugaban da ya rike America kafin dan ta'addan ne Bush Clinton ai kun abin da ya faru ya kuna faru labarai shi da wata yarinya Monica Lewinsky wadda ta je kusan aikin yau kasa hidima ne a ainihin White Capitol abin Bush House ko kuma White House a America sauran kiris ya rasa kujerarsa aka ce ya shi da ita kaga da an gan shi tare da matarsa ne hillary clinton ba wanda zai damu kanan har na ke sun san haɗarin wannan abu da shirin abu magrasa ta arne ya ce ta yi shugabancin ingila tana cewa a wata hira da aka yi da ita ta ce ai sun gane kurakuransu inda mace bata zauna ta tsara mutuncinta na kula da tarbiyyar mutane masu tasowa a gida ba ta ce mun turo su waje yanzu bala'in yi mana ga 'ya'yan shagonan birjik a waje a 2004 kawai shekaru biyu a ingila kawai aure ya mutu ɗaiɗaiɗai guda dubu sittin da bakwai a wani shekarar kawai a amerika duk shekara ana haifan 'ya'yan zina miliyan guda miliyan guda miliyan guda yaron da ya fito kan titi ne sun bai san ubansa ba misali ne zai in yaron ta mabin daga kan mai uwa da bawa zai zai sai wannan yan uwa masu girma kaɗan kenan daga cikin waɗanda suke kafaran ne sun san illar abin nan to ballan sanamu da muke da littafi a hannunmu mu da muke da qur'ani littafin da Allah ya kira shi haske misali Allah ya kira qur'ani haske a cikin suratul nisa yace ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina mun sauka muku da haka misali a يتي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نور نور نور مثال في سورة التغابن يتي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير Allah ya kira Qur'ani haske mu da muke da wannan haske kafiran da ba su da haske su gano hasken illar zina a ce kuma ana samu cikin musulmi fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un to sai mu fada cikin laccan gadan gada <clears throat> malamai sun kokari su fassara wani ake nufi da zina ne musamman akwai a sheikh dr abdullah hilali wanda majalisar fiqh ta duniya ta dora masa nauyin research yi bincike akan me zina da kuma hukumar da ke tattare da haka ya din yi littafi mai ɗan koren bango na so a ce cikin littattafai yana binciko ban samu ganin littafin ba da wata na zaƙulo abin da suka shafi kila zurfi to ban dai gani ba waɗannan cikin abin da na rike ne da karu da zama a baya har kokari ya bayyana zuru da cewa zina akwai definitions daban-daban da malamai suka bayar amma abinda duk suka amince da shi shi ne ainihin shigar da al'aura cikin al'aurar da bata halatta ba a dalilin aure ko mallakan hannu bisa sharuɗoɗi da aka ɗauko daga littafin Allah da sunar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mummunan aikin kenan